Jama'a assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Insha Allah yau za mu muku bayanin wata manhaja wato application wadda take baka da damar kai amfani da wayarka ta hanyar yi mata magana ba tare da ka taɓa ba. Insha Allah za mu nuna muku yadda ake ɗauko ta da yadda ake seta ta da yadda ake amfani da ita. hakika muna roƙon idan yanzu ne ya kasance farkon ziyartar ka wannan channel namu muna roƙon da Allah da ka danna mana subscribe sannan ka danna mana alamun ƙararrawar sanarwa ta yadda idan mun saki wani sabo za a ke sanar da ku kafin in cika ku da surutu kawai mu je cikin bidiyon. jama'a assalamu alaikum darasin mu a yau yana buƙatar natsuwa saboda yadda ake amfani da application din sai ka kula ka yi takarar saboda kai je ka samu wata matsala a wurin saitawa idan ka ɗauko kai tunanin kamar ba ka ba yanzu ga application ɗin wayannan da su ne application ɗin da za mu yi bayyana a kansu ga su guda biyu voice asset wannan kuma google assistant to bari mu shiga kai tsaye don mu sanya ake ɗauko su daga farko bayan ka shigo dama ba abin da zaka yi kawai zaka yi sacin ɗin sunan application ɗin ne gashi kamar yadda kuke gani duk wanda ka fara ɗaukowa ba matsala ba wai sai ka riga ɗauko wata ko kai ka ɗauko wata ba kamar yadda kuke gani gashi google assistant sai ka yi sacin ɗin google assistant gashi kuna gani kamar yadda haka ya buɗe mun fuskar google assistant mu kimanin mutum miliyan hamsin sun ɗauki wannan application ga ta kamar yadda kuke gani ga ta nan nan dukkan bayananta ne don haka yana iya tsaya ya duba sannan bayan ka riga ka ɗauki wannan ni na riga na ɗauke ta sannan bayan ka riga ka ɗauki wannan sai ka zo ka yi sacin ɗin boyis. sannan sai ka yi sacin ɗin yawwa ita ma ga ta bayyana kamar yadda kuke gani boys access tutorial sai kai danna katta ga ta ita ne take da fuska kamar yadda kuke gani haka sai ka danna ita ma na riga na yi installing ɗinta tunda na riga na installing ɗinta ga yana ya nuna min in open yawwa sai ka yi ƙasa idan ka yi ƙasa kayo ƙasa yawwa kamar inda ka rubuta lib nan shi in ya kasance yana a haka ne to sai ka bar shi a haka idan kuma ba a haka yake ba za a gan shi bari ku gani in cire za ka gan shi a haka idan ka gan shi a haka sai ka mai da shi ya koma ya koma a haka bayan ya koma a haka Shi kenan ka riga ka gama ɗauko wa'innan application za su gama sai ka zo wurin saita su yawwa kamar yadda kuke gani ga sunan da farko sai mu fara shiga wannan mu yi ita wannan application boys yawwa da ka danna kanta abin da za ta fara nuna ma kenan sannan sai ka zo ka danna ok saboda ka buɗe ta sai ka zo nan za ta kawo ka wannan fuskan direct to gayi nan za ta nemi daman da ka buɗe ta ta dinga aiki sai ka ba ta dama za ta yi aiki a wayarka to sai ka zo ka shiga yawwa gayi nan sai ka zo ka kunna domin ka ba ta dama yawwa sai ka zo sannan ka matsa ok yawwa to bari mu ɗan juya wayar ku ya haƙuri saboda sai an juya wayar zai yi yawwa ga nan ya buɗe kamar yadda kuke gani bayan nan sai ka dawo yauwa za ta yi maka bayani kamar haka kai dai ba ruwanka da dukkan wannan rubutu nata sai ka zo nan ka yi following yauwa ba ruwanka da wannan rubutu duka nata za ta yi ta gama idan ta gama za ta buɗe maka wannan wuri kamar haka wannan dukkan wani bayanai ne daban amma mu za mu yi amfani da hanyar da zai fi mana sauki bayan ka gama sai ka dawo kuri kamar yadda kuke gani haka to sannan sai ka zo ka shiga wannan ita google assistant amma kafin mu shiga google assistant sai mu tabbatar da data mu yana kunna ne in ba yana kunna bane sai ka kunna data kun ga data nawa yana kunne misali sai mu shiga google assistant shi bambancin wannan application din da wannan application din ita abin da yasa aka ce dole sai ka shiga wannan saboda ita wannan google ne suke saitawa da kawai ka yi using ɗin wayanka ta tare da yi mata boys shi kuma wannan da kuke gani ɗayan shi kuma an ƙirƙire shi ne kawai yana amfani da abubuwan da document ɗin duk da wannan assistant da bayanan shi da yanayin yadda yake aiki idan kai amfani da shi so ɗaya shi kuma wannan zai yi following ɗin folder ya bi shi sai ya haɗu ya dinga operating ɗin wayarka yadda ya kamata amma kafin nan to bari mu shiga don mu tabbatar sai mu gwada to bari mu gwada mu gani on my touch turning flashlight on kuma kamar yadda kuke gani gashi nan cocilar wayata ya kunnu misali in sai in ce mata ta kashe sai in kunna alamar murya off my torch turning flashlight off to kamar yadda kuke gani ga nan ta kashe min cocin lana. to yanzu bari in fita tun da dai na riga na tabbatar ma ta yi seti tana aiki to bari in koma baya don in shiga wancan application din in tabbatar ma cewa ita ma an nuna yadda ake amfani da ita misali ita wannan za ta baka dama ka shiga duk inda ya kamata a cikin ka zenda music da sauran dai abubuwa application din duk da ka san ka sa ka rike sunan shi idan ma baka rike sunan shi ba za ta yi maka arrangin din nambobi a duk wurin da ka shiga za ka ke amfani da abin da kake so kamar misali bari mu shiga mu kunna ita wannan application misali ga nan nan ne wurin kunna ta sai mu kunna ta yawwa to za ku ga wannan abin ya bayyana shine alamun takunnu misali shi wannan bambancin wannan application din da wannan shi wannan ba za ka iya kunna cocila ba amma ya danganta daga yanayin yadda kai abin ne idan ka saka wani application ko kuma misali kayan ka sa wani application wanda ke jawo sama zai baka dama ka jawo sama kuma sannan za zai yi arranging din nambobi a jikin sunan ko da sunan kowane application yadda kowa zai iya amfani da shi sannan zai yi arranging kamar yadda na gaya muku zai yi arranging din nambobi kawai sai dai ka kira number in kuma kana da ra'ayin ka kira sunan application din ma ko da ba ganta ba ba tare da sai ka wahalar da kanka ba ko ka bata ma kanka lokaci kawai zaka kira sunan application din zai shiga direct da wayan ka za ta shiga maka misali kamar yanzu bari mu gwada mu gani zenda ga ya nuna a sama ya rubuta zenda to bari ku gani kun ga direct ta kawo ni kai tsaye zanda ko to yawa kun ga kowane application ga nan da jerin nambobi a kansa kamar yadda kuke gani kuma sannan tana faɗan dukkan abin da ka faɗa dukkan abun number da ka kira zai iya ya je kan shi ka amfani da shi a lokacin da kake so kamar yanzu dai bari mu gani kamar misali idan za ku koma free kuma sai misali bari mu ce go home kun gani kamar yadda kuke gani ta dawo baya sai mu ci kamera kamar yadda kuke gani kamera ta buɗe idan ina buƙatar in fara ɗaukan in fara ɗaukan hoto sai na ce mata to yanzu misali ba wannan nake son ɗauka ba ina son in ɗauki bidiyo ne a misali tun daga yi nan kuna kallon abin gashi ba yana kan bidiyo ba ne yana kan hoto ne misali to bari bari sai mu mai da shi ya koma kan bidiyo misali ga yi nan an rubuta nomba 8 nomba 8 in kullura lura ya dawo kan bidiyo idan ina so in yi baya sai in ce go home haka zaka ke bayani da wayar ka cikin sauki zaka ke amfani da ita duk wani number da ka shiga zai nuna maka abin da kake yi sannan kuma kamar yadda kuke gani haka wannan application take tana da sauƙin aiki tana buƙatan natsuwa idan kana amfani da ita za ka ji daɗinta sosai kamar yadda kuke gani mun gode da ziyartar wannan channel namu muna buƙatan da Allah idan yanzu ne farkon ziyartar wannan ka wannan channel namu ta Allah ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa ta yadda da mun ɗora sabo za ake sanar da ku mun gode sai an jima